Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Batun makamashi mai tsafta yana daga cikin manyan batutuwa da ake bayyana dangantakarsa da muhalli ingantacce mai tsafta wanda baya cutar da mutane, dabbobi ko shi kanshi muhallin da muke rayuwa a cikinsa. Kuma ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da ake tattaunawa a wajen taron muhalli na duniya kowace shekara. A cikin shirin a yau Za mu ji ta bakin shugabar kungiyar Arewa Women Initiative for Climate Change a Wifka Alawiya Baba Musa a game da dalilin da ya sa gidauniyarta tafi mai da hankali akan wannan al'amari na makamashi mai tsafta. dalilin da yasa muke yawan ambaton girki tsaftatacce wanda yana daga cikin babban kudura-kudura na mu shine duba ga rahoto da aka fitar daga nigerian energy commission cewa fiye da kaso 60 na mutanen da suke nigeria suna amfani da ice da gawayi bayan nan mun yi duba da cewa duk wani girki da za a yi amfani da icen da gawayi yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo sare itatuwa wanda hakan yana taimakawa wajen kara ƙara yanayin da muke fama da shi zafin rana yana daɗa ƙaruwa saboda ƙarancin bishiyoyi to kuma bayan nan sai muka ga cewa a binciken da aka yi da kuma ma wanda muka yi cewa akwai sinadarai da yawa da suke fita a yayin da mata suke girki da itace ko kuma suke girki da gawayi sinadaran suna cutarwa sosai suna taɓa lafiya kuma sannan suna taɓa shi kanshi muhalli wannan yasa muka fara bincike akan illolin da shi kanshi girki da itacen suke yake jawowa da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ganin an magance waɗannan illoli. Sannan a cikin makon nan ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da sabon kamfanin NNPC wanda a yanzu ya koma cin gashin kansa bikin da ya samu halarcin manyan baƙi da masana a fannin mai da gas kamar Dr. Umar Faruk Ibrahim babban sakataren kungiyar kasashen Afirka masu albarkatun man fetur Apo wanda ya yi tsokaci akan yadda al'ummar kasashen Afirka suke fama da rashin tsaftataccen makamashi da kuma buƙatar da ke akwai na ganin cewa su ma sun samu samu damar gina kasashensu da wannan arzikin da Allah ya yi musu. Wato zancen makamashi mai tsafta ko kuma renewable energy da ake magana mu a matsayinmu na kasashen da a duk nahiyoyin duniyan nan gaba daya ba nahiyar da tafi ci baya zance kenan wurin samun makamashi kamar Afirka. Daga cikin mutanen da ke cikin nahiyar Afirka mutum biliyan daya da miliyan ɗari uku miliyan ɗari tara daga cikinsu ba su san inda da za su samu makamashi na zamani ba in ka je ƙauyuka da ma wasu garan ruwa za ka ga mata suna amfani da itace wasu ma da busasshen kashin shanu suke dafa abinci lokacin sanyi da irin wa'annan abin suke ɗumama ɗakunan su ƙasashen turai da suka ci gaba ai zancen wai wannan makamashin na oil da gas cewa makamashi ne zance ce eh, dirty energy ai ba yanzu aka gano wannan ba kimiyya ta nuna mana cewa shekara ɗari da hamsin da suka wuce an san da haka amma da yake su ƙasashen nan suna son su yi amfani amfani da shi su ci gaba su gyara rayuwar mutanensu su yi factories su komai sai suka hada duniya sanin wannan labarin sai da yau an waye gari america da europe ko da mai ko babu mai sun riga sun yi nisa ba lalle sai sun je sun yi babban factory sannan za su yi kuɗi ba da na yi masa tambaya a game da yadda za a samu maslaha a game da batun makamashi mai tsafta da kuma batun gina ƙasa da albarkatun mai kuma shugaban kwamitin amintattun kamfanin nnpc malam mele kolo kyari ya shaida cewa duniya ma yanzu ta da cewa wannan iskan gas ita ce mafi saukin hanyar da za a samu a rage wannan gurbataccen iska saboda haka tun da aka amince da wannan mu ma kasar namu ba mutane da yawa ba san cewa najeriya ta kasa ce ta gas ba ta gurbataccen man fetur ba ba san ba duk zaman da ake shekaru arba'in sittin da ake ta wannan ayyuka mai kullum hankali yana kan gurbataccen man fetur ba dawo kan iskar gas ba saboda haka yanzu dama ce da aka samu kuma na tabbatar cewa duniya ta yadda da wannan tsarin ana iya bada bashi don a yi wannan ayyukan saboda ban ga wani matsalar da za a samu akan faɗaɗa wannan wannan amfani da aikin gas abu muhimmin shine wannan sabuwar kamfani ce wanda da mace mutane sun san da NNPC amma abin da ya canza doka ta kawo mana wani sabon salo wanda zai zama cin gashin kanta kamar kowane kamfani da aka sani misali wanda ake ganin su akan titi Shell Chevron Wando da sauransu haka matsayin mu da yake da su sadan man fetur sanin kowa ne kudin man fetur kasuwar duniya ke sanya ta kuma mafi yawan lokaci kasashe suna yanka shawara akan me za su yi da shi a wasu kasashe za su rage haraji a wasu wurare za su sa hadda ma tallafi akan wannan kudi amma nan kasar namu kuma da gwamnati sun ga ya dace a bar tallafi akan man fetur saboda haka gwamnati kullum tana nan ta biya wannan rangwamen da yake cikin tsakanin farashin kaya na kasuwa da kuma wanda ake saidawa yan kasa saboda haka akwai tsari na gwamnati ba ta NNPC bace NNPC illa iyaka mu ka kaya na mu saida gwamnati gwamnati ta bawa yan kasa amma ga yan kasa wannan kamfani abin da zai faru shine idan ma ka kai gara nan da gas na ya isa kowane gida da sauransu idan kamfanin tana da hurumin ayyuka daidai kan tsari kuma a sauwakewa a talaka ba wai shine tsarin ba a'a idan ayyuka suka maka yawa kaya sun maka yawa hannuka dole farashi za su ragu shi muke dubawa kuma insha Allah za ta yi wa talaka amfani shi kuma malam faruk ahmad babban jami'in gudanarwa na hukumar da ke kula da harkokin man fetur na najeriya ya ce tabbatar da samun tsabtataccen makamashi shine burinsu a yanzu kamar ma'aikatan da nake aiki aikin muke na yanzu mu tabbatar cewa duka an zo an sa kuɗi a ginan man gas wato gas wanda yake shine kamar ya fi fetur ko kuma dafa dafa da itace abin da muke yanzu shine muna ta jawo jama'a mutanen kasashen waje su zo su sa kuɗi a hito da gas in an hito da gas shine mai amfana saboda duk yawanci Allah da an samu nasara motoci ma za a su daina amfani da man fetur ko kuma diesel za su koma amfani da gas sannan kuma a gidajen jama'a kuma za a samu gas da mai sauki kuma Allah da in dai an samu wannan shine zai sa a samu ci gaba akan harakan environment mai sauraro duka-duka abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon amma idan aka kasance da shirin zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi